الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمين na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah ajiya mun ɗauko bayanin annabi Isa alaihi salam a inda ayoyin alkur'ani suka tabbatar mana da cewa ba a kashe shi ba ba a giciye shi ba kuma Allah subhanahu ta'ala ya ɗauke shi zuwa sama kuma muna da yaƙini da imanin cewa annabi isa alaihi salam bisa ikon Allah zai dawo nan duniya ya ɗan yi waɗansu ‘yan aikace-aikace <clears throat> kafin kuma lokacin mutuwan shi na asali ya zo lokacin da rai zai mutu to anan akwai hadisai da suka tabbatar da yanda annabi Isa zai sauka da kuma ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi bayani anan cewa annabi isa zai zo ne zai fito ne bayan zuwan dujal shi dujal almasihu dujal addajjal zai sauko shi masihu ne na sharri sai kuma almasihu isa ibn maryama shi kuma ya sauko shi kuma masihu ne na alkhairi kowanne an sanya musu almasih almasihu dajjal wannan almasihu isa ibn maryam sai dai wannan masihun na alkhairi ne wancan masihun na sharri ne domin almasih ma'anan shi wanda yake keta duniyan nan ya zagaye ta a kankanin lokaci shi dujal zai zagaye duniyan nan ya keta ta gaba ɗaya na kowane ɓari don ya tabbatar wa mutane cewa shi ne Allah kuma shi ne mai kashewa mai rayawa ya zo da aljanna ya zo da wuta shi kuma almasihu isa ibn maryam shi ma zai keta duniyan nan gaba ɗaya ya tabbatar musu da tauhidin Allah cewa shi ba Allah ba ne. ba ɗan Allah ba ba cikon Allah ba ne uku ya yi yawo ya tabbatar wa mutane haka kuma zai kashe aladu zai karya duk wani abun da yake giciyayye da sunan wai shi shine cross duk wani abun da ya zo a matsayin cross zai karya shi kuma ya tabbatar wa duniyan nan shi ba Allah bane ba dan Allah bane yanda zai sauko duniyan kuma shi zai yaƙi dujal almasihu isa ibn maryam shi zai yaƙi almasihu dajjal ya kashe shi duk wanda ya ce annabi isa ba zai zo ba to akwai ayoyin da ya ƙaryata akwai hadisan da ya ƙaryata da kuma maganganun malamai da ittifaqin malamai sannan kuma ya zare ɗaya daga cikin alamun tashin kiyama don daga cikin manya-manyan alamu na tashin kiyama guda goma shine zuwan annabi isa alaihi salam wanda ya ce ba zai zo ba to ya soke wannan kenan ya cire shi daga alamun alkiyama malamai suka ce mawallafi wannan littafin na yusuf alwabil ya ce ba da kuruji dajjal bayan dujal ya fito wa ifsaduhu fil ardi in ya gama barna ya yada barna a bayan ƙasa ya ba'athullahu isa alaihi salam sai Allah ya turo annabi isa tsira da amince Allah tabbata a gare shi fayanzilu ila ardi ya sauko zuwa duniyan nan wa yakunu nuzuluhu inda al-manarati al-bayda sharqi dimashq bisham zai sauka ne a wani waje da ake kiran shi al-manara al-manaratul bayda wato sharqi uh, dimashq bisham wato gabas da dimashq birnin dimashq a syria wa alaihi mahrudatan ya sa irin waɗansu kaya guda biyu wanda suke rinannu wa bi an kaffaihi ala ajnihatil malakain zai idan ya tashi saukowan zai dora tafukan hannunsa haka akan fikafikin mala'iku guda biyu haka zai dafa fikafiki wannan mala'ikan da fikafiki wannan mala'ikan to su ne za su sauko da shi zuwa ƙasa idza ta'ata qatara ra'sahu qatara saboda kyawun shi idan ya sunkuyar da gashin eh, kan shi haka zaka ga wani ruwa ne kamar ruwa ne ke mulmulowa haka kaman ka shafa mai sai ka zuba ruwa a kanka kaga yanda mai eh, ruwan baya yawa baya abin nan kaga yana mulmulowa yana zuba idza rafa'a idan kuma ya daga kanshi sai kaga wannan ruwan kaman wani ruwan lu'lu'u ne ma malan sai kaga yana bin a gefen wuyan shi ya ce yayin saukowa ɗin la ya hillu li kafirin baya halatta ga dukkan wani kafiri da zai ji ƙanshin annabi isa alaihi salam sai ya mutu sannan kuma wa nafasahu yantahi haithu yantahi tarafuhu kuma numfashinsa yana isa iya inda shi kallon annabi isan ya isa duk wani abun da yake between inda ya kafiri ne zai mutu zai kuma sauka a group din at-ta'ifatul mansura shine wannan kungiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cikin kungiyoyin musulmi 73 din nan biyu 72 za su shiga wuta ɗaya ce za ta shiga aljanna to zai sauka ne a cikin wannan group din na ahlus sunnati wal jama'a wanda suke bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to zai sauka a cikin ne domin su ne suke eh, suke suka taru a lokacin suna so su yaƙi dujal to zai sauka a cikinsu ne sai yayi leading din su ya jagorance su wajen kashe eh, eh, dujal domin dama duk wani ɗan bidi'a da makamantan sun da ba sa tsantsan kan sunna manzo Allah sallallahu za ka ga gaba ɗaya ba za su iya fuskantar dujal su yaƙe shi ba sai waɗannan asalin at-ta'ifatul mansura wanda manzo Allah ya bayanin su wanda suka kafu suka tsayu akan gaskiya da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fayanzilu waqta iqamati salati zai sauka ma a lokacin da waɗannan ƴan uwa su ta'ifatul mansura ahlus sunna masu bin tafarki manzo Allah lokacin da suka hadu lokacin da suka hadu za su tada sallah annabi isan zai sauko a cikin su ma yusalli khalfa amiri tilka ta'ifa a lokacin akwai mahaji wanda shi zai jagoranci sallan to idan annabi isa yana saukowa mahadi ne yake jagorantar sallan ya za a tada sallan kenan ko kuma shugaba amir na waɗannan ƙungiyan da suka haɗu za su yaƙi dujal to yana saukowa sai liman sai ya janye sai ya ja da baya a kan ga annabi isa ya zo ya jagorance su shi kuma annabi isa alaihi ya ce a'a ni ma na zo a mai bin addinin ne ba mai jaddadawa ba ne ba wai wanda ya zo da wani sabu kai ɗin da ni da kai ɗin duka ɗaya ne yanzu akan addini ɗaya kan tafarkin manzon Allah sallallahu muke wannan shine ibnu kathir ibnu kathir yace ibnu kathir annahu fi zamanihi sanatu 41 wa 700 jaddada musulmuna wato a inda yake saukan ne ibnu kathir yayi bayani a inda annabi isan zai sauka akwai hadisin nawas ibnu sam'an mai tsawon gaske da ya ruwaito game da fitowan dujal da kuma saukan annabi Isa alaihi salam ya ce ba'atha Allahu al ibn maryam idan Allah ya aiko Isa masihu dan maryam zai sauka a almanaratul manaratul baydaa wato wannan sunan wajen manaratul bayda wato gabas da dimashq yana sanye da waɗansu kayayyaki masu kyau wanda rike rinannu yana sanye da tafukansa akan wato fikafikin mala'ika mala'iku guda biyu haka zai sauko wannan shine sifan inda zai sauka da yanda zai sauka din dalilai da suka tabbatar da cewa lalle annabi isa zai sauko kuma zai zo sun tabbata a cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan ma sahihai ingantattu kuma mutawatirai الحديث المتواتر هو ما يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب shine wato hadisin da mutane da yawa za su ruwaito daga saba'in zuwa sama wanda ma irin yawan wanda suka ruwaito shin ya fi ƙarfi a ce dukkansu akan ƙarya suka haɗu ina fata an gane ko to hadisan ma mutawatirai ne kuma zuwan shi yana daga cikin alamun tashin alkiyama masu girma ga hujjoji na farko daga alkur'ani Allah ya ce walamma duriba ibn maryama masalan da aka buga wato misalin annabi isa ibn maryam idza qaumuka minhu yasiddun sai ga mutane suna ƙaryata suna kaucewa har izuwa faɗin Allah wa innahu la'ilmun lis-sa'a wato zuwan annabi isa da saukowan shi yana daga cikin alamun asa'atu alamun tashin kiyama a ya zo a wajen fassarar ayanan nan wa innahu ilmun lissa'ati a abdullahi dan mas'ud wato abdullahi ibnu abbas a kira'arsa a wata kira'a ya ce wa innahu la alamun la lissa'ati zuwan annabi isa yana daga cikin manya-manyan alamu na alkiyama ai alamatun wa amaratun ala qiyami sa'a wannan sun tabbatar kenan da waɗansu malaman tafsiri da ɗimbin yawa ya zo a cikin sahihu muslim kitabul fitinati wa ashiratu sa'a babu zikri dajjal a shafi na goma sha takwas ga kuma 67 zuwa 68 in ka duba sharhun nawawi ya tabbatar ka duba tafsirin wannan ayan yadda imamul qurtubi ya fassara a mujalladi na shida sha shida shafi na ɗari da biyar ka duba kuma tafsirin tabari mujalladi na ashirin da biyar shafi na casa'in zuwa casa'in da ɗaya wa rawal imamu ahmad bi sanadihi ila ibn abbas imamu ahmad ma ya ruwaito zuwa ga abdullahi ɗan abbas allah uban yarda da su a tafsirin wannan ayan wa innahu la ilmun lissaati sai yace huwa khuruju isa ibn maryama alaihi salam qabla yawmil qiyama shine saukowa da fitowan da annabi isa zai yi kafin alkiyama ta zo ku duba musnadu imamu ahmad mujalladi na hudu shafi na 329 a lamban hadisin shine 2921 tahqiq wanda Ahmad Shakir ya haƙƙaƙa shi sannan isnadin hadisin ingantacce ne tabbatacce ne wannan kenan dalili na biyu daga cikin ayon alkur'ani Allah ya ce wa qaulihim inna qatalna almasiha isa ibn maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal ya kunu alaihim shahida aya ta suratun nisa ta 157 zuwa 158 waɗannan da muke muka fassara a jiya kenan su ma sun tabbatar sannan kuma har ila yau Allah ya ce ba su kashe shi ba ba su giciye shi ba Allah ya ce ya ɗauki abinsa Shaikhul Islam Ibn Taymiyya Allah Ubangiji ya masa rahama a littafinsa da ya wallafa mai suna eh, jawabuhu amsan da ya bayar ga tambayan da aka masa game da mutuwan annabi Isa da ɗauke shi sai ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah ya yaba wa Allah ya ce Isa alaihi salamu hayyun yayin da aka tambaye shi shin an kashe annabi Isa ko yana nan ya gode wa Allah ya ba masa ya ce annabi Isa yana nan a raye Inji ibn Taymiya kenan wa qasabata fi sahihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ibn Taymiya ya tabbatar da cewa hadisi ingantacce ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa shi annabi din ya ce yanzilu fikum wato ibn maryam wato isa dan maryam zai sauko muku zuwa duniyan nan ya sauko a matsayin hakaman mai hukunci wa adalan mai adalci ya zamanto imaman jagora ga al'umman musulmi muksitan kuma mai cike da adalci fayuksiru salib ya karya duk wani abu giciyayye bi ma'ana cross wa yaktulul khinzira zai zo ya kashe aladu wa yaba'ul jizya kuma ya soke jizya da ake karba daga hannun ahalul kitabi wannan hadisin ku duba wannan magana ta ibnu taimiyya ta ɗin nan a cikin tafsirul manar sheik ya kawo shi mujalladi na uku shafi na ɗari uku da goma sha biyu wannan bayanin ibnu taimiyya kenan sannan kuma a sai wannan shine hadisin da ibnu taimiyya ya ambato sannan kuma an ruwaito hadisi da isnadi ingantacce daga alhassanul basari ya ce ƙabla mauti isa wato kafin mutuwan annabi isa wato zai sauko nan duniya yanzu bai mutu ba amma zai sauko nan duniyan ya mutu to saukan shi kafin mutuwan shi ne ya ce wallahi inna Hul'ana hayyun inda Allah wallahi annabi isa yana nan a raye a wajen Allah yanzu walakin idza nazala idan ya sauko kafin alkiyama nan duniya to duk su waɗanda da suke karyata shi za su yi imani da shi wannan shine sannan hujjoji daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamul bukhari da muslim sun ruwaito hadisi daga abu huraira Allah yarda da shi kala ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace wallazi nafsi biyadihi na rantse muku inji annabi inji annabi sallallahu alaihi na rantse muku da Allah da raina ke hannunsa la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryam yace dab saura lokaci kadan ya rage lokaci kadan ya rage wato isa ɗan maryama ya sauka a tsakaninku zai sauko a nan duniya hakaman a matsayin mai hukunci da shari'ar manzon Allah ba zai zo da wata shari'a daban bane zai zo ne a matsayin mai bin tafarkin manzon Allah adalan kuma mai adalci fayaksiru saliba ya karya cross wa yaqtulul khinzira ya kakkashe aladu wa yada'ul harba ya hana yaƙi ya soke yaƙi wa yufidul malu kuma dukiya za ta yawa a lokacin da zai sauka hatta la yaqbaluhu ahadun sai ka nemi wanda zaka mai kyautan miliyan ɗaya ka kasa samun mai karba saboda dukiya za ta wadata kawai a wannan lokacin hatta ta takuna sajadatul wahidatu khairan min ad-dunya wa ma fiha a lokacin da sujada guda ɗaya a duniya a ƙasa sujada ka sa goshinka a ƙasa sujada ɗaya ta fi duniyan nan da abin da ke cikinta saboda a lokacin ba masu ma sujadan eh, dujjal ya zo duk ana yaƙan musulmai mummune ana kashe su an tsaurara cikin tsanani a lokacin sujada guda ɗaya ma darajanta ta fi duniyan nan da abin da ke cikinta saboda tsananin rintsi da musulmai za su samu kansu a ciki manzo Allah sai da ya rantse ya ce lallai annabi isa zai sauko hadisi na biyu imamul bukhari eh, da muslim sun ruwaito hadisi har ila yau daga abu huraira kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da amince Allah sabbata a gare shi yace kaifa antum idza nazala ibnu maryama fikum wa imamukum minkum wa wani hali za ku kasance a ranan da annabi isa ɗan maryam zai sauko muku a lokacin akwai jagoranku shine mahadi a tsakaninku mahadi akwai inda aka zo yana sallah in ya ga annabi isa ya zo zai jona sai mahadi ya janye saboda annabi isa ya wuce sai annabi isa ya ce a'a ci gaba da sallah ni ba na zo ba ne da sabon abu ni ma na zo a matsayin mai bi ne mai bin abinda manzo Allah ya zo da shi a duba sahihul bukhari kitabu ahadithil anbiya babu nuzuli isa ibn maryama alaihi salam hujja ta uku daga hadisan manzo Allah sallama imamu muslim ya ruwaito hadisi daga jabir Allah yarda da shi kala yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ni jabiru naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tazalu ta'ifatun min ummati akwai wata jama'a daga cikin al'ummata wanda ba ta gushewa ba za ta gushe ba yi na alal haq suna yaƙi akan tabbatar da gaskiya zahirina kuma su ne masu samun nasara ila yaumil ƙiyama har ranar da za a yi alƙiyama ƙala sai annabi ya ce fayanzilu isa ibn maryam sai annabi isa ɗan maryam ya sauko Fayakulu sai ya ce fayaqulu amiruhum sai shugaban waɗannan tawagar ƙungiya ta sunna ɗin sai ta ce wa annabi isa sallibina a akramaka makalla bismillah ya annabi isa ka mana sallah fa ya la annabi isa ce a ni ba zan wuce gaba ba inna ba'dakum ala ba'din umara ai shashin ku ga sashin ku shugabanni ne saboda haka duk wanda ya jagorance mu yayin sallah shugaban mu ne nima zan bi shi takrumatallahi hadhihi al-umma wannan don girmama don girmama wannan al'umma da karrama ta da Allah ya yi ina fata an gane annabi isa ma in ya zo su zai yi sallah wannan hadisin yana nan a sahihu muslim babu nuzuli isa ibn maryama hakiman mujalladi na biyu shafi na 193 zuwa 194 tare da sharhun nawawi ma sharhun nawawi ga wanda yake so ya duba sannan waƙat ta ƙaddama hadisu huzaifa akwai hadisin huzaifa hujja ta hudu da ya gabata ɗan usaidu huzaifatu ɗan usaidu wajen ambaton alamun tashin ƙyama manya manya sai aka ce saukan annabi isa yana daga cikin alamu goma manya manya na alamun alƙiyama. hadisi na biyar rawal imamu ahmad an abi huraira imamu ahmad ya ruwaito hadisi daga abu huraira ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah sallama ya ce innal anbiya'a lalle annabawa ikhwatul li'allatin wato ƴaƴa ne na uba ƴaƴan uba ne annabawa ƴaƴa ne kaman ƴaƴan uba wanda uba ya hada wannan ga baba shi wancan ga ɗakin su wannan ga ɗakin su amma ta wajen uba fa uba ne uba ɗaya ne amma ta wajen iyaye mata fa kowa da tasu bi ma'ana annabawa ta can sama wajen kira zuwa ga tauhidi da ta Allah ubansu ɗaya amma ta nan ƙasa wajen shari'an kowa daban-daban daban shari'an wannan da hukunce-hukuncensa daban da na wannan wannan ma daban da wannan wannan daban da wannan kaman kowa da ɗakinsa amma a wajen sama wajen kira ga tauhidi uba ɗaya suke sai ya ce ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid iyayensu daban-daban mata bi ma'ana dokokinsu da shari'ansu daban-daban kamar yadda Allah ce li kullin ja'alna minhum shir'atan wa minhaja kowa mun sanya masa dokoki daban amma wajen kira zuwa ga tauhidi da tabbatar da tauhidi kam walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut nan kan sun hadu anan annabi sarsala yace ce wa inna aulan nasi bi isa ibn maryam mutanen da suka fi cancantan runguman annabi isa dan maryam shine ni da al'ummata ji annabi li'annahu lam yakun bainahu wa bainahu nabiyun domin babu wani annabin da yake tsakanina da annabi isa babu wani annabi da ya shiga tsakaninmu babu yace kuma wa innahu nazilun kuma tabbas annabi isan nan zai sauko fa idza ra'aytumuhu ku musulmi idan kuka ganshi a lokacin fa arifuhu ku san shi ga sifofinsa annabi yace ya ba da sifofin annabi isa tsab da yake yace wa musulmai mabiyansa lokacin da zai sauka kuna ganin shi za ku gane shi to na ku ne ina fata an gane ko to shi yasa hadisai masu ɗimbin yawa sun zo malamai suka ce waɗannan hadisan babu shakka hujjoji ne masu ƙarfi akan cewa lallai annabi isa zai sauko zai sauko babu wata tantama babu wani shakka babu ta baba kuma imani da zuwan annabi isa ma yana daga cikin wato abin da ya shafi aƙida wanda duk mai jinayin ɗin wannan aƙidan tashi ma akwai matsala yanda malamai suka yi bayani a nan suka ce inna ahadisa ahadin la taqumu biha alhujja aw inna nuzulahu laysa min aqidatin laysa aqidatan min aqaidil muslimin allati yajibu alaihim an yu'minu biha wadan suna cewa wai saukan annabi Isa wai ba ma wata aqida bane da ya wajaba al'umman musulmi su yi aqidantu da ita لأنه إذا ثبت الحديث وجب الإيمان به وتصديق ما أخبر به الصادق المصدوق ولا يجوز لنا رد قوله لكون أحاديث آهاد suna شيء حديث آهاد ني wanda suka tabbatar da zuwan annabi isa saboda haka ba a amfani ba a riko da hadisin ahad wajen tabbatar da aƙida to waɗannan duka maganganu ne wanda malamai sun yi raddinsu a takaicen takaicewa wannan shine abinda na so'un ɗan taɓo game da saukan annabi isa ga wanda yake so ya faɗaɗa bincike zai nemi wannan littafin ashiratus sa'a ga nan ashiratus sa'a littafin da aka tattaro mana dukkan alamun tashin kiyama ƙananan da manyan Kaman ƙananan na gaya muku mai wannan littafin ya taro wajen hamsin da takwas manyan kuma shine waɗanda muka ƙirga a jiya wanda kuma annabi isa da zuwansa da saukansa yana daga cikin waɗannan alamun mawallafin littafi shine yusuf ibn abdallah ibn yusuf alwabili kamar yadda na gaya muku wannan littafin mun yi shi daga bango har bango a jami'atul islamiyya university of madina lokacin da muke university kuma da ka muka yi jaraban shi in ka karanta shi gaba ɗaya haka ka sauke shi haka za ka ajiye shi ranar jarabawa a tambaye ka daga bango har bango ba littafin da ya gara mu ma wajen hadda irin wannan domin shi wanda ya karantar da mu din ce daga bango sai bango wannan kuma a 1992 ne muna 200 level a University of Madina Faculty of Sharia Ga shi nan wannan yana daga cikin a ah, syllabus da fatan Allah ubangiji ya sa mu dace

ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما maɗaukakin sarki ce wa min ahalil kitabi babu wani daga cikin kiristoci ko kuma yahudawa babu ɗaya daga cikinsu illa la yu'minan nabihi face yayin da zai mutu yayin da ajali ya zo masa ga zai mutu to illa la yu'minan nabi face sai ya gano gaskiyan annabi isa cewa ashe ba Allah bane ba dan Allah bane haka Allah ya ce duk masu cewa annabi isa kiristoci masu cewa annabi isa ɗan Allah ne waɗansu su ce Allah ne da su waɗancan yahuda da suka bi shi wai ɗan zina ne za su kashe shi Allah ce babu wanda zai mutu ajalinsa zai zo masa yayin da zai mutu a wannan die minutes ɗin sai ya gano cewa ashe lalle annabi isa ba Allah bane ba dan Allah bane ashe bawan Allah ne a lokacin ne za su gane a minute lokacin da wannan imanin ba zai amfane su ba za su gano hakikanin annabi isa su kuma yahuda za su gano ashe lalle lalle manzo ne na Allah mutum ne mai daraja ba dan zina bane ya ce both ahalul kitabi yahuda da kiristoci din nan sai sun gane wannan amma a lokacin da rai ya zo zai fita irin imanin fir'auna don allah fir'auna ba a bi shi shekara da shekaru ya musulunta ba annabi isa bai yi ta zuwa wajen shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba ba annabi musa ya je wajen shi kullum yana zuwa wajen shi har aka zo aka yi debate da masu sihirin fir'auna da ya gayyato annabi musa ya yi difitin insu ya ci nasara a kansu duka suka yi imani fir'auna ya ki amma yaushe ne fir'auna ya ce amantu billazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin lokacin da ya sha ruwa ya sha ruwa ran shi ya zo wuya ya zo gargara zai mutu a lokacin ne ce ya yi imani yanzu don allah imani ya amfane shi to allah ya ce dukkan wani kirista a lokacin da ran shi ya zo fita zai gane lallai ashe annabi isa ba Allah ne ba dan Allah bane illa la na bihi qabla mautihi kafin a zare ran sai ya gano gaskiyan annabi isa cewa ashe lallai ya, bi shi ne kawai a kuskure a rayuwansa. a matsayin wai Allah abin bautawa illa la na bihi qabla mautihi sannan wa yawmal qiyamati idan wannan ɗin ya mutu suka mutu kuma su kiristocin ko mabiyansa da suke suka yin imani da annabi suke bin shi sannan wa yawmal qiyamati ranan tashin alkiyama ya kunu alaihim shahidan annabi isa zai tsayar musu da hujja ya zamanto shaida a kansu against them cewa shi ba Allah bane ba dan Allah bane a yaushe a lokacin da Allah zai kira shi ya ce ya isa ibn maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ka faɗa ma waɗannan mutanen yanzu da suke tsaye anan cewa su rike ka kai ne Allah da kai mahaifiyarka ku alloli ne abin bautawa zai ce subhanaka ya Allah ka tsarkaka ka wuce nan ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dace a matsayina na annabinka ka aike ni da sako unje un faɗi saɓanin abin da ka aike ni da shi in kuntu qultuhu faqad alimtahu ya Allah inda har na ce musu ni Allah ne su bauta mun mahaifiyata Maryam Allah ce su bauta ta mata ya Allah ka ka ka sani ai ai ba abin da yake koyan maka a cikin sammai da kasai in har na faɗa ya Allah ka sani in kuntu qultuhu faqad alimta domin me ta alamu mafi nafsi ka san abin da ke zuciya na ma ma kafin in furta wala a'lamu ma fi nafsika ni ban san abin da ke zuciyanka ba ya Allah sai Allah ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi ni ban faɗa musu komai ba facen abin da ka umurce ni da shi ani ubudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah Ubangiji na Ubangijinku, wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim, kuma na shaida kun ga shahidan, na shaida abinda na faɗa musu lokacin da nike raye kenan falamma ni bayan ka kashe ni ya Allah kunta antar raqiba alaihim kai ne kuma ka san me ya biyo baya ni a lokacin na mutu kai ka san yanzu abinda ya biyo ba ne ya biyo baya ina fata an gane sai ya tsaida musu hujja gaba daya sai Allah ce to je ka sai ya ce ma waɗannan haza yawmu yanfa'u sadiqina sidqum wannan rana ce da gaskiya za ta amfani masu ita annabi isa eh, kafin wannan aya ya ce in tu'azibhum fa innahum ibaduka ya Allah in ka ga dama ka musu azaba bayinka ne ba ka zalunce su ba wa in gafin lahum in kaga dama ka yafe musu to innaka antal ghafurur rahim dama kai mai gafara ne mai jin kai ne yace je ka kawai ban ni da su to kaga annabi Isa zai zo shine yawma nab'athu min kulli ummatin bi shahidin wa bi bika ala ha'ula'i shahida za a tada kowane al'umma a ka annabinta a gabanta haka batch by batch group by group kowanne annabi ya shaida ci abinda kuka yi sabanin abinda na faɗa muku ba ruwana da shi to haka za a yi ma mabiya annabi isa ina fata an gane ko to suna su ya ƙare kenan fabi zulmin mu koma kun yahudawa Allah ce su kuma yahudawa fabi zulmin minan ladina hadu saboda yawan zalunci irin na yahudawa in ji Allah harramna alaihim tayyibatin uhillar lahum na haramta musu tsarkaka abubuwa da daɗaɗan abubuwa da da a can halal ne a gare su yanzu na zo na ce na haramta musu kamar kai na yanzu ka saba cin kaza ko da kifi da wake da masara sai Allah ɗebo masara da wake da gero da, da, da dawa sai ce ya haramta mana shi a yanzu ka san da halal ne to Allah ce saboda yawan ta'addancin yahudawa da yawan zalincinsu da suke yi Allah ce sai na zaɓo abubuwan da da halal ne a gare su yanzu na ce na haramta musu don in ƙara menene takura musu tunda ba sa ji sai Allah ya restricting insu akan wani abu yawanci abun da da yake halal ne halal ne suna ci suna jin daɗin shi suna ci suna jin daɗin shi Allah ya ce to yanzu na haramta abubuwan kuma kaza ne kawai na yadda ku ci saboda yawan kafurcinsu da zaluncinsu sannan kuma wa bi saddihim an sabilillah da yawan hanya tafarkin Allah hana tafarkin Allah da suke kasiran duk wata hanya da za ta sa mutane su yi imani da Allah su riƙe Allah su koma ma Allah in ba ture ba yahuda ya san hanyar sai ya je ya toshe ta shi dai ya ganka kawai a club club club su night clubs yawa abin da yake so kenan ya ganka cikin kungiyan yan liwadi yawa ya ga mata cikin kungiyan yan madigo yawa ya ga mutane cikin kungiyan mazinata yawa a ganka cikin kungiyan yan cultism yan menene amma a ganka musulmi mumini taqi salihi qaniti sadiki sa'imi mutasaddiqi sabiri qaniti duk inda ba yahude ya san wannan za ka hau wannan tafarkin sai ya je ya toshe sai ya je ya toshe duk inda ya san za a gina masallaci anguwa al'umma su gyaru sai ya hana wannan filin inda yana da iko ina fata an gane duk inda ya ga an buɗe wata tasha ta sunna to sai ya buɗe wata tashar a madadinta saboda ya ja hankalin mutane su koma can haka suke irin tashoshin nan misali da zaka samu eh, ga sunna tv ga wisal tv ga africa tv 3 ga su manara tv da makamantansu in kaga gefen su an bude waɗansu tashoshi sababbi irin su arewa menene 24 su menene waye mai arewa 24 waye ne mai su eh, me yasa aka bude da akwai su yawa to wannan faman sha'a falyu'min ne wannan wancan kuma faman sha'a falyakfu ka ga irin su arewa tv waɗansu daɗin ko abin nan sai aka buɗe su ma da sunan arewa da sunan harcinmu mu na abin nan sannan kuma programs ɗin a indiya ma yanzu aka ce da hausa ma ake yi da waɗansu shirye-shirye a wannan wajen na chinese ne na japanese ne gaba ɗaya da hausan ake yi ba su fito ba ai sai da sunna tv su afirka tv suka fito saboda bai kamata a bar musulmai da waɗannan kwata-kwata ba ya kamata a yi wani abu a gefen wannan tashoshin da za su shagaltar da al'umma su kwace ƙwaƙwalwansu su daina kallon abin da zai shirye su a rayuwarsu ta duniya da lahira ina fata an gane ko yawa sai suka zo kawo su kuma da hausa saboda ba a tasiri sai da harcin da kake don wa ma'ar sallamin rasulin illa bilisani lisani ba mu aiko mutum annabi sai da harcin mutanensa su ma sai aka yi su da harcen hausan amma alhamdulillah ina jin tasirinsu dai kaɗan ne domin haika shiga wurare goma da ƙyar ka samu wani yana kallon su in ma ka samu ana kallon wisal tv ko kuma afirka tv 3 ko manara ko sunna tv to kaga wayan kuruna wayan kurullahu kenan yawa a wajen tashoshin nan ma kawai kawai mutum ya isa ya zaɓen makansa hanya ta farke madaidaici da kuma hanya a tacce gashi nan to shi yasa Allah ya ce kaga yahuda wannan saboda yawan zalunci da suke yi da yawan hana mutane da toshewa mutane hanyar da za su za ta sada su da Allah Allah ce sai na nayi menene na haramta musu ababa masu yawa da da suke halal ne a gare su ta ji barnan su bayan muyi listin din barnan da suka yi ajiya ko to yanzu ga sunan zulmin mugayen azzalimai ne sannan ga su masu hana tafarkin Allah ne sannan wa akzihimur riba maciya riba ne duk bankunan da kake gani na duniyan nan da riban da ake samu da wata inshora da ake yi ana samun riba e, e, life inshora ne ko kuma abin na property ko na waɗansu abubuwa duk waɗannan bankunan ina tabbatar muku asalinsu suna waɗannan kuɗaɗen riba yana koma musu ne yana koma musu duk wata mu'amala da zaka karɓa loan ne kasuwanci ne bashi ne wata mu'amala sai ka samu riba tana shiga asalin wannan riban tana koma musu to Allah madaukakin sarki ce akhzihimur riba mutane ne masu karbar riba eh samma'una lil kadhibi akaluna masu yawancin riba ne inji Allah to Allah ya ce wa qadnuhu anhu alhalin su yahudawan da kiristoci na hana su cin riba a cikin littattafansu ma an haramta musu riba su je su duba in ji Allah an hana su yujiri riba an hana an haramta musu ci wa aklihim amwalan nasi bil batil sannan da yawan cin dukiyan mutane da suke barna ba yahude cin dukiyan al'umma yake da barna mu kuma a can an haramta mana ko ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima an haramta mana amma Allah ya ce waɗannan mutanen cin duken mutane da barna ne da su cin duken mutane da barna kaje Nicon Nogan kaje Sheraton kaje manya-manyan hotel da ake kira five star din nan ka samu kwalban fantan da za ka sai shi a nan naira saba'in a canto ina jin ɗari biyu ne yawa allahu alam masu sha masu zuwa wajen dai su sha dai suna ɗan gaya mana su ɗan leka ta sa akwai wanda yake cin ɗan albarkaci a ɗan gayyace shi ko direba ya ɗan kwana haka allahu alam yawa haka nan ma gado gadon da za ka sa haƙarƙarinka ka kwanta wai kwana ɗaya kawai kwana ɗaya ka je ka tambaya ya don ba Allah ka ji dubu ɗari biyu dubu ɗari uku mamana haka za ka ji to sannan abincin da za ka ci da su menene ka je ka tambaya ka ji tsotson kudaden mutane kawai katifa kawai ta ƙara maka za ta ƙara maka rayuwa ne eh, a ce in ka kwanta in shekara 60 za ka yi to katifan za ta ƙara maka ko gadon zai kara maka eh, sittin da uku? rana ɗaya ka ji kuɗaɗe amma ka samu mutanenmu inna wainan mutum zai hutu da iyalansa na wata biyu mutanenmu ɗin nan a da kenan da maka Allah rufa asiri ina fata an gane ko haba ma mala Allah rufa mana asiri ta to kaje ka duba hmm? har ka ga wai suna da wani matakensu da suke ca why let us spoil you a little bari mu ɗan shagwaba ka mu ɓata kaɗan-kaɗan haka in ka je can ina fata an gane ko? ta cin dukiyan mutane ne da su da barna duk abinda da ba yahuda ya shigo ƙasanku zai muku to sai ya tsotse arzikinku gaba ɗaya barku kuma in ya tashi fitan ma ya jefa muku wata annobar da ƙasan mako ba za ta yi tsiro ba haka suke in ji Allah wa idza tawalla sa'afil ardi li yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad duk kasan da ka ji an kunna rigima sai ka samu akwai hannun ba yahude duk kasan da ka samu an sayo makamai ko an gudu da makamai ko an je cinikin makamai sai ka ji wani ba yahude ne jagora a ciki duk inda za a shiga da makamai a yi barna sai ka ji ba yahude ne jagoran a wajen barna kawai da makamantansu to Allah ya ce kaga irin waɗannan kafiran wa a'tadna lil na minhum azaban aliman Allah ya ce na tana da wata azaba mai raɗaɗi daga waɗanda suka ga waɗanda suka kafirce daga cikinsu su Yahudawa da Kiristocin domin akwai wanda ba su bi littattafan akwai wanda suka bi littattafansu duk wanda ya bi koyarwan attaura da injila tsakani da Allah ya yi imani da zuwan manzon Allah kuma ya yi imani da annabi ko kuma ya yi regretin ɗin cewa dama ina Allah tsawaita rayuwansa ya yi imani da annabi Najjashi ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba salmanul farisi in ka duba tarihinsa na yadda ya musulunta da yanda ya yi almajiranci a hannun manya-manyan fada-fada na kiristoci a wannan lokacin har yana ce eh, har suna bar masa wasiya ce to akar lawo yanzu in ka mutu kenan da wa za ka haɗa ne ce babu wani mai rike da addinin kiristiyaniti ɗin a bisa gaskiya babu shi ba bin annabi isa mai bin littafin nan na gaske babu shi yanzu sai dai mutum kaza ka je gu kaza da ya je can ya samu shi ma da ya zo mutuwa ya ce to da wa za ka ɗane ce yanzu babu shi sai dai akwai wani annabin ƙarshen zamani da zai fito in ka ji ya fito ka yi imani da shi kawai in ka karanta kisan salmanin farisi daga, siriya ya biyo mutanen madina a kan su kawo shi madina don ya yi zaman dakun fitowan annabin da zai zo su kuma suka sai da shi a matsayin bawa ma wani ba yahudu a nan madina ɗin duk wanda ya riko da attaura da injila ɗina na gaskiya kafin a jirkita tasu ɗin nan babu shakka zai yi imani da manzo Allah kai tsaye to sai dai zai a very few Allah ce ‘yan kaɗan ne kawai suka yi ina fata an gane ko lakinin kuna sai dai manya-manyan masana attaura da injila kuna fil ilmi manya-manyan malamai na yahudawa da na kiristoci masanan attaura da injilan yanda suke yanda aka saukar da shi minhum daga cikinsu wal mu'minuna da wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu to yu'minuna zaka ga lalle suna imani bima unzila ilayka da abinda aka saukar maka ya Muhammad duk wani mutum masanin attaura da injila mai riko da su mai imani da su to ya, ya Muhammadu zaka ga suna imani da kai suna imani da kai amma wanda ba su san attauran da injilan ba ko kuma an jirkita kafin su samu su ne wanda ba su imani da kai ya muhammad amma arrasikuna fil ilmi minhum wal mu'minuna to yu'minuna suna imani bima unzila ilayka da da aka saukar maka na alqur'ani wama unzila min qablika da abinda aka saukar na littattafan da suka gabace ka sune a taura da injila wal muqimi salata zaka same su kuma masu tsaida da sallah ne masu bada zakka ne wal billahi wal yawmil akhir sannan zaka same suna imani da Allah da gobe kiyama Allah ce ulaika waɗannan to sayu'tihim ajran azima Allah ce zan ba su lada mai girma ita ce aljanna inji Allah subhanahu wataala ina fata an gane ko na'am inna Amen. Ate yana dauda masuwa. Na dauda. ta yahudawa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana kiransu zuwa ga musulunci suka ce su ba su san wani annabi da Allah ya taba aikowa ba in ba annabi Musa ba haka suka ce ba wani annabi da Allah ya taba aikowa a nan doron ƙasan saiwa sai annabi Musa kawai saboda haka su babu wani da zai zo ya ce shi annabi ne su yi imani da shi shi ne Allah ce ƙarya suke yi Allah ce inna auhaina ilaika ya kai Muhammadu lalle muyi wahayi a gare ka wannan babu tantama kama auhaina ila nuhin kaman yanda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wannabiyina min ba'dihi da annabawan da suka biyo bayan annabi nuhu wato annabi nuhu shine farkon annabi kuma manzo da Allah ya taba aikawa zuwa ga al'umma ya je ya kira su zuwa ga tafarki wani zai ce annabi adam ko eh to annabi adam ai saukowa yi lokacin waye tarar eh in kace an sauko da annabi adam ya kira jama'a ai sai da ya sauka tukuna ya fara hayayyafa a doron kasan ai saboda haka shi da ya sauka shine kadai a duniya daga shi sai wa sai hawwa'u matan shi daga nan suka fara haihuwa suna hayayyafa suna hayayyafa suna hayayyafa ah, kuma mun san ɗabi'a abinda ya'ya suka tashi suka tarar da iyayensu suke a gida ne suke shi suke bi kamar yadda manzo Allah ce kullum mauludin yuladu alar fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kowane yaro ana haifan shi akan fitiran sanin Allah bai san shirka ba to iyayensa ne iya girma ya tarar da su suna eh, addinin yahudawa sai ya tashi a kai in ya same su suna kiristiyaniti sai ya tashi a kai in ya same su suna bauta ma wuta sai ya tashi a kai to annabi adam shi mumini ne mai bin eh, tafarkin aƙida ne da tauhidi da ta Allah so duk 'ya'yan da suka girma ya haifa hai suna bin tafarkinsa to ana nan generation by generation waɗannan su zo waɗannan su zo ba annabi adam ya mutu ya daɗe shekaru dubbai sun wuce duka suna tasowa akan aƙidan shi sai da aka zo wani zamani sai suka bar aƙidan mahaifinsu annabi adam suka fara bauta wa gumaka shine aka tada abun a lokacin kuma annabi nuhu yana cikin waɗannan al'umma sai Allah ya zaɓi annabi nuhu yace ya maida mutanen nan back to aƙidan kakansu annabi adam to shine farkon annabin da ya fara wa'azi da kiran zuwa ga mutane da raba su da shirka to sai Allah ya ce ma annabi yanda muka aiko ka haka muka aiko annabi Nuhu da sauran annabawan da suka zo bayan annabi Nuhu sai Allah ya kirga wa Yahudawan su yace kun ci annabi Musa kawai na taba aikowa to waɗannan fa wa auhaina ila Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaquba mun yi wahayi zuwa ga annabi Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa da Yaquba wal asbati da jikoki jikokin shi annabi abin eh, eh, ƴaƴan annabi yaqub sune goma sha biyu din nan su annabi eh, yusuf wa isa mun aiko annabi isa wa ayyuba akwai annabi ayyub wa yunus akwai harun akwai sulaiman wa ataina da zaburan mun ba annabi da zabura waɗannan duka fa kun ce ba mu aiko annaba ma sai annabi musa kawai wa rusulan ya muhammad waɗannan da muka kirga maka su ne kakkasasna alaika su ne muka ka maka kissansu a cikin alkur'ani min qablu amma akwai wa rusulan lam naqsusum alayka akwai dan su manzannin ma da yawa kawai wanda bamu ka maka sunayen su da kissan su ba a cikin alkur'ani eh domin Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kowace al'umma komen kankantanta karancinta sai da muka tura musu manzansu ashe suna da yawa kenan an dai kirgo mana waɗannan kawai Allah ce akwai da yawa da waɗanda ban faɗa muku ba shi yasa a manzon Allah sallallahu alaihi wani hadisi yace za a zo tashin alkiranin tashin alkiyama kaga Allah ya tada annaba wani annabin kaga ba mutum ɗaya da ya imani da shi wani annabin mutum ɗaya ne ya imani da shi ko wani mutum biyu wani mutum uku wani mutum goma wani wani wani wani manzo Allah ce har a zo kaina a samu ni ne mafi yawan al'umma sallallahu alaihi ina fata an gane ko yawa wa Musa takliman to Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi Musa ne magana ta direct ta kai tsaye shi yasa suke gani annabi Musa fi kowa saboda shi nayi magana da shi kai tsaye direct eh to waɗannan manzannin da na aiko ka karanta to sai mu tashi a rusulan mubashirina insha Allah to wannan kun ga Allah ya jero sunayen annaba da yawa yahuda sun yi ƙarya ce

dan abun nan mai gashi gashi wato ana yin shi bayan la'asar kenan har a yi magariba ko ba haka ba magariban ma in aka yi kuma sai a koma wasan har isha'i ko saboda haka su ma idan ruwa suka hango hadiri sai su haɗa sallah kuma sai su koma Allah ubangiji ya samu dace ta ake dai a masallaci na abin da ake hada sallah masallaci wanda yake na ratibi ana hada sallah idan limamin wajen ya hada sallah shikenan sai a haɗu a hada sallah idan limamin ya hada sallah ko da an fita waɗansu suka zo misali idan ba liman din bane kai sallah kai ba za ka tashi ka yi ta ba dama an yi ne saboda in ka tafi gida kar ka dawo to ka samu an haɗa ɗin har ta wuce ka kai ka je gida dama an hutace ka ba za ka dawo ba ai sai ka zauna a can to amma a takaicen takaice duk abin da yake kawo abin nan na haɗa sallah sai dai ku ware wani musalla in masallaci ne ne mai limami a nan ku haɗu ku yi sallah ya haɗa muku ba wannan babu laifi amma ku on your own saboda kawai buga wannan abun har ba kwa so ku je masallaci na kamsu wa ku taka kun ɗan zagaye wani bu inda kuke sallah saboda ƙarfafa wasan sosai to nan bai yi ba dole idan aka kira sallah ku tashi ku je masallaci na khamsu salawat ayi sallah in ya so ku dawo tunda wasan da dai an bata muhimmanci na awowi da yawa to sai a sai a da amma misali ku ce ku haɗa sallah a wajen bayyuwa ba ku da wani uzurin da zai sa ku haɗa sallah ba limami ratibi ba ba masallaci ginanne ba ba komai ba ya kamata duk abin da musulmi ke idan aka ce lokacin sallah yayi an kira ka amsa ka je kai yi kawai ballantana na kuma wani wasa ne buga wannan abun kawai a yi awowi irin waɗannan kuma ina ba ku shawara da ya kamata duk wasan da za ku yi in an kira magariba ku bar wasan ku tashi ku yi wanka ku zo masallaci ku zauna a yi karatu da ku a yi littattafai a masallaci kuna zaune kuna samun ladan zama a masallaci ana rubuta muku ladan mai sallah sannan kuma kuna karuwa da darusa da ake a wannan wajen to wannan ku balansin ɗin rayuwanku kenan wancan fi duniya kenan kun ɗan yi exercise kun ɗan motsa jiki to idan harkar lahira ta zo kuma sai a yi suspending wancan a komo na lahira shi ne shine na atina fi duniya hasanatan kenan kun nemi na wancan wafil akhirati kuma in lokacin shi yayi ku zo ku nemi hasanatan din saboda haka ya kamata ku rage awowin da kuke na wasa da wannan abu babu wani alheri a cikin shi ba aiki bane na samun lada ku zo inda za ku samu lada wannan shi yafi ba a ce kar ku yi ba ku yi a matsayin motsa jiki amma kar ku bashi muhimmanci na awowi irin waɗannan da fatan Allah ubangiji ya sa a dace wannan shine sai tambaya ce malam in ba ana sallah inda ana da bai sani ba bayan wani abu cikin sallah saboda kada ya iya ko wani abu da ya da ya ko da sallah a'a a'a kawai idan ana sallah dai in a bayyane ne wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan lema a bayyane ke karatu mu ma mu an ce mu shiru mu saurare shi mu rika ji ina fata an gane ko idan ka ga bacci zai rinjaye ka ana sallolin daren nan kaga baka cikin hayacinka kana yawan gyangyaɗi. manzo Allah sallallahu alaihi mutum ya je ya bacci sai lokacin da ya dan sake shi sai ya tashi ya alwalan shi je yayi sallah don ya zamanto ya san yana sallan yana cikin hayacinsa amma kuma kace kuma ana sallah kai kana salatin manzon Allah kaga ai eh, tsayuwan fatiha tsayuwar yayin raka'a imma ka karanta fatiha ko menene ko sura amma ka ɗauko wani abu kana istighfari kana wani abu don ka kori bacci wannan kuma tayi yi bidi'a sai a tambaye ka hujja kuma baka da ita domin sallan na manzo Allah yayi yi ta tsaf yace ce sallu kamar aitumuni usalli saboda haka idan baccin ne yaki sai ka bar sallan ka je ka yi bacci lokacin da ka huta ka tashi ka je ka yi ko kuma idan aka yi raka'an nan aka sallame sai ka ɗan taka ka je ka yi alwala ka ƙara wanke ido ka dawo wannan shi ne allah wanda ya sa mu dace kowace sallar mutum na yi amma sai har ke zama da shi za a mu biyar da shayi Eh, a haka zai yi <clears throat> tunda ai sallan magariba da isha ana yin su a dunkule a matsayin sallah ɗaya ne tunda lokacin wancan bai ba an jawo ta ne kuma ana idar da wannan ne ake tada ikama ba tare da sai an fita masallacin can a dawo ba saboda haka duk mai yoyon fitsari da aka yi a eh, eh, magrib da shi ana sallamewa aka tada abin na isha'i sai ya jona kawai sai ya jona ma'ana sai wannan shi yana ruwan addu'a ne a gare ka da kuwa cewa ya shi yana shaye-shaye su kote su yi a tsirari da sauran iyaye sun yi sun yi wani yana da kamar sun kwanne sun jagora shi amma yanzu yana sun bari sai ya zo zai bari sai abu da shekan sai su hana shi ta to alhamdulillah in kaga mutum ya har furta abin da ke damun shi na sabo wannan alama ne na nadama alama ne na nadama kuma muna roƙon Allah insha Allah tabaraka ta'ala ya taimaka maka kuma insha Allah ka dauko hanyar da Allah zai taimaka maka din domin nuna nadama da damuwa akan abun to lallai ya nuna cewa kana kan hanya sai dai abokanan nan sai a rabu da su yawwa sai a rabu da waɗannan abokanan kuma shaidan duk lokacin da abun ya taso ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah duk lokacin da shaidan yake so ya fisge ka ka aikata abinda bai da kyau to sai ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim ka kai isti'aza su uku insha Allah tabaaraka ta'ala su kuma abokanan nan tunda ba abokanai bane na alkhairi to sai a raba gari da su ai kawai shi sa mutumin nan da ya kashe rai 99 ɗin nan ya cikita da na nawa da na ɗarin lokacin da ya je fatawa gun malami na biyu ya ce Allah zai gafarta maka ka tuba Allah zai karɓi tubanka amma fa ka ƙaura ka bar nan ƙasan ko ba haka ba ka koma can ƙasan mutanen me mutanen kirki domin matukan kana nan ƙasan abubuwan da suke motivating naka suke sanya ka kai kisan baka rabu da su ba so ba a rabu da rina a kaba ba kenan so idan ka bar shan giya ka tuba to ka dena yawo da masu shan taɗin ku raba gari kawai waɗannan ba abokanai ba ne na kirki da za ka bi su su kai ka aljanna kullum mutu ya zaɓan ma kansa mutanen kirki sannan ka rabu da su domin kana zaune da su hiran giyan za a yi a nuna maka wata sabuwar kwalba mata fito kwanan nan ta ninninka wanda da kuke sha sai shaɗa ya ce kaɗan kurɓa sau ɗaya kawai ka jiya take ka rabu da su to daga nan in ka kurɓan kuma sai an yi shekara biyu ana kurɓan ba a bari ba so in ka rabu da abu ka rabu da masu yin shi wannan shi ne Allah ubangi ya karfafe mu ya karfafe ka kaima da duk wani mai saɓon da yake so ya bashi Allah ubangi ya bashi iko ya shi dama mutum ko numfashi uku ne ya rage masa a rayuwarsa wallahi ya tuba Allah yana karban tubansa kar mutum ya ya ɗebe tsammani daga rahaman Allah yawa kuma mutum bai san akan menene Allah zai ɗauki ransa ba yau kana sallah gobe ka sha kana sallah gobe ka sha wata wataƙila kana cikin shan ne mutuwa za ta ɗauke ka an buga maka scam kenan dan mutum akan abin da ya mutu shine Allah zai tada shi akai ko da jiya ka yi sallah amma yau ka mutu ta riske ka da hannun kwalba da kwalban giya a hannunka a kan shi za a ta da kai kawai ba a sallan ba to kaga shi yasa ake so musulmi kullu ya rika yin mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau wani ka same shi ya mutu a ɗakin karuwa wani ka same shi a gidan giyan ya mutu wani ka same shi yana ruku'i a sallah ka gani Allah sa mu daina na da neman jari yana da lalacewa sai wata mata ta kawo rijiyar tana neman addu'a da ita da kai ta kuma Allah ya kara mata lafiya kuma wannan ya kawo ya shi ma yana neman ya shi a kayan Allah Ubangiji ya yi albarka ya biya musu bukatunsu na alkhairi masu kasuwanci da sana'o'i Allah Ubangiji ya bunƙasa musu sai dai al'amarin da mutum yake duka ya san akwai jarabawar Allah a ciki ina fata an gane yau a samu gobe ba a samu ba haka rayuwar take yau Allah jarraba ka in ya fara baka riba na ban mamaki wani sa'i kuma he kaga abun ya ja da baya haka rayuwa take duk wanda ya zo ka karbe shi hannu bibbiu wato mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani cewa daga Allah ne subhanahu wataala da baka da shi ya baka me yasa baka yi complain anan ba sai da kuma ya fara daukewa sai ka ce wani ne ya ka a gaba ko wani ne yake maka abin duk daga Allah ne kul kullum min indillahi dukkansu daga wajen Allah ne haka rayuwa ta gada yanda kullum ba a samun ka kana dariya wata rana zaka a same ka kana kuka to haka nan al'amura suke tafiya Allah Ubangiji ya albarka ga dukkan abin da ‘yan uwa suke na kasuwanci. Allah Ubangiji ya raba mu da dukkan abin da ke haram ne a ciki. Allahumma izzal islamal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين